Yau shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya buɗe babban taron gwamnonin bankunan ƙasashen Afirka da ake gudanarwa shekara-shekara a Abuja domin yin tsokaci da nazari a kan matsaloli da nasarorin da tattalin arzikin ƙasashen Afirka ke fuskanta domin tsara hikimomin da za a bi domin warware su. shugaba muhammadu buhari a gurin taron ya yi kira gare su da fito da wani tsari wanda zai warware matsalolin da kasashen afirka yanzu suke fuskanta musamman idan aka yi la'akari da cewa kasashen da ke amfani da albarkatun mai a matsayin hanyar shiga su na tattalin arziki suna fuskantar babban kalubale yayin da kuma wannan matsalolin da wayannan kasashen ke fuskanta ya bazu zuwa sauran kasashen Afirka wayanda daman su ma suna fama da nasu matsaloli na tattalin arziki ganin irin yadda duniya baki daya abubuwa suka yi kasa dangane da cinikayya da kuma mu'amala tsakanin kasa da kasa domin samun karin haske akan wannan muhimmin taro ne da yake faruwa a daidai wannan lokaci da kasashen Afirka ke fuskantar kalubale na tattalin arziki na tuntuɓi wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki kuma tsohon mataimakin gwamna na babban bankin Najeriya Dr. Obade mai lafiya domin in ji ko yana ganin cewa wannan taro shina da muhimmanci a daidai wannan lokacin ko kuwa kamata ya a fito da tsare-tsaren da za a yi amfani da su wurin yakin talaucin da Afirka ke fuskanta. Yana taimakawa domin su manyan gwamnonin bankunan Afirka gaba ɗaya sukan hadu ne kowace shekara ya tattauna su gan irin matakai da suka dauka domin su ba da jagora ga tattalin arzikin kasashen shi a wannan shekaran kuwa akwai matsaloli iri-iri da aka samu a kasashen afirka daban-daban to wannan taruwan kuwa na tabbatar zai taimaka musu akan yin shawara da juna irin matsalolin da suke fuskanta da kuma matakai da suka dauka wanda sun yi nasara da wanda ba su yi nasara ba za su tattauna su san yadda za su taimake juna da shawarwari da zai kawo cin gaba a kasashen. Da yake ana yin wannan taro a Najeriya kuma Muhammadu Buhari wurin buɗe taron ya yi kira gare su da su fito da wani tsari na 'yan kasashen Afirka ba wanda ake arowa daga kasashen Turai ko ɗansu kasashe ba wanda za a yi amfani da shi wurin warware ɗimbin matsalolin tattalin arziki da kasashen Afirka suke fuskanta. A Najeriya matsalolin tattalin arzikin ƙasar baya da wani dogon bambanci da na waɗansu makwabtan kasashen kana jin za a iya hitowa da wani tsari bai ɗaya ne ko ko a'a na Najeriya za a yi mata wani tsari ne na daban domin fita daga cikin nata matsalolin wanda yana ɗan da bambanci tun da tana da arzikin mai kuma al'amuran noma sun yi ƙasa kuma ana ƙoƙarin a dawo da darajar noma domin abubuwa su inganta. Ba mu ne kaɗai muke da man fetur ba. Kasan Angola suna da man fetur, kasan Congo suna da man fetur, Sudan suna da man fetur dukansu kuma suna fuskanta irin matsaloli ne kamar yadda mu muke fuskanta. kankana shi a Najeriya. Saboda haka idan suka tattauna da kyau na tabbatar cewa za su ba kansu irin shawarwari da zai taimaka musu yadda za a samu cin gaba kuma a kare tattalin arzikin kasa inda ba zai sake koma baya kamar yadda muke fuskantar yanzu ba. Dokta Obade mai lafiya kenan tsohon mataimakin gwamnan babban banki na najeriya kuma kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattauna da na yi da shi a abuja dangane da taron da ake yi na shekara-shekara na gwamnonin manyan bankuna na kasashen afirka da ke halarta yanzu a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya